A shirinmu na nishaɗi a yau dandali ya sake samun bakoncin Jamila Umar Turaki wacce aka fi sani da Jamila na gudu. To mukan ga da dama a cikin fina-finanki duk bangaren da aka baki sai mu ga kin juye baka kamar daman wannan halayya ita ce halin ya aiki kike haka. <laughs> abin da yasa nake haka ba zan taɓa wa jaruma ba kamar yadda masoya na suke kira na jaruma jamila na gudu jaruma jamila na gudu sai na amsa sunana na jaruma me amsa sunana na jaruma sai kowane irin matsayi aka ban na iya yin sa to shine na zama jaruma ba koya miki aka yi ba kawai zuwan miki yake a wannan lokaci eh. wani fim ne um, misali zaki iya da kan kirji ki ce kai wannan fim din da na yayi mun wani gaskiya suna da yawa akwai wasan maza eh, kamar su jamila da jamilin da na faɗa maula fina-finai da yawan aka ce za a faɗa suna da yawa abin da ya sa ya zama bakan damiya a gona ina ganin shine fim ina na biyu a industry. Eh, Tom, wani kalubale kuke kafa fuskanta a matsayin ki na mace da kike wannan masana'anta? <laughs> kalubale shi ne dai koyaushe baya wuce matan fim yan iska ne, matan fim yan iska ne, wanda kuma shi laifi tudu ne koyaushe kana take naka ne ka hango na wani. abin nan da aka ce kungiya ce wannan fadakarwa dole za a taɓo halin mutanen kirki za a taɓo halin waɗanda ba su da kirki dole sai an yi haka kafin mutane za su gane cewa ana magana ne akan ana cikin yi ma ke ma da kike kala za ki ga a cikin ku da da kuke kallo zaki ga halin wance ne wannan ake nunawa kin gane to ita karan kanta da take kalla za ta iya gane cewa eh halina ne sai ta gyara um, a ganin ki me dalilin da yasa ake wa kallon yan fim kamar wanda suka kafa masana'antar fimin lokacin da aka kafa ta inda muka zo muka samu tarihinta an kafa ta ne ba mata kin san Kano garin Hausawa ne kuma garin musulunci ne so lokacin da suke yin fina su babu mata a ciki suna yi ne su kaɗai to sai suka ga ai ba inda za a ce zamantakewan aure ko kuma zamantakewan rayuwa babu mata a ciki mutane ba sa gane cewa akan me aka yi kaza so sai suka rasa taya za su dinga samun mata don su dinga yin faɗakar wannan da su so sai suka samu irin wa'annan matan da suke zaune dan kansu sai su ɗauko su su biya su su yi musu su tafi abinsu so kalli wannan kallon ake yi mana har yanzu mu da muke ciki a muke zaune a gidan iyayenmu to wannan kallon ake mana tun na wa'ancan mutanen baya to kowane kokari kuke yi a cikin al'umma na faɗakar da mutane cewa ba a tare an zama ɗaya ba kuma ba haka kuke ba. Koyaushe muna yi, kamar gidan rediyo, TV, mujalla waye koyaushe muna ƙoƙarin faɗakar da mutane. to a takaice eh, me burinki a wannan harka ta fim ina ke son ki kanki nan da ba da dadewa ba dai gaskiya buri na a masana'antar fim na gana zama mai bada umarni ki tashi daga kan jaruma to ai akwai lokacin da dole zan tashi akan jaruma tunda idan nayi aure kin ga ina tashi akan jaruma ko eh. dole ba zan fito a oh, fim ba idan kika yi aure kina nufin zaki daina eh, fitowa a fim kenan eh zan iya bada directing ba ah, to dalili ai kin san kowane namiji da ra'ayin shi ta nake fim sana'a ce da ake faɗakar da al'umma sosai ma kowane fim eh, kowane namiji da ra'ayin shi kamar yadda na faɗa yanzu haka ku watakila akwai masu maza a cikin ku mijinta ya yadda ta yi aikin gidan rediyo akwai kuma wanda mijinta bai yadda ta yi aikin gidan rediyo ba in kika taya ni addu'a ba <laughs> to madalla malama jamila sai dai dandalin voa ya miki fatan allah ya baki miji na gari baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.